أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ضمن أيوة شهر لوسط رمضان جرى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتمثل بأولين أن تتكلم بقوة يا رسول الله أربعين يوم tare da mu a wannan aiki na tunawa da babban malamin mu ya fara masu jafar na wani adalci ake taro damu da malaminmu da shek muhammad sani umar musa professor abu abu da kai abu abu da abu abu abu da amana su mana da kamata daya duka biyu akwai a don gabatar da wani salo kuma a wannan karan في شرع بوم الشاعر وقد أبدا أنا والكثير نوال وقتي don ɗalibai ilimi da ganawa su da ba su wani gudu-gudu na musamman wanda ya yi da duk shekara yi da tafi guda biyu da yawa da za a yawa mata da da kamata ya yi da kuka kaji sai aka bunkasa a wannan shekarar cewa aka wani lokaci don da zai ilimi mana zai masu mana da wannan takarda da ya rubuta kuma cibiyar sa ta yada ilimi da bincike da fassara ta imam bukari suka sanya cikin tsarin abubuwan da suka wala mai yiwa mun ya ba da bin wannan takarda da ba da su a wurin ne a gaba daya saboda haka ina tsaye ku murna da yin kubala samun wani tafi da wani kowa da yiwa babu bilili shi ɗalibi na fari da ilimin wannan ya sa a samu a musamman da jawar ya ko wani abu haka ya yi hanyar babu haka sai na ce kome a kan malam saboda mutu sun san duk abu da ya kama da asali ga kuma da wasu yaya a kwayoyin mu ne ga malam saboda da ba da ya saurara a karantawa za a yi malam shi ya wasu masara saboda lokacin masu cewa an mure yawa wasu alaikum wa rahmatullahi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا شاء ترى قوة رمضان يو لهدي شاء ترى قوة رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bakwai wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan uku miladiya ta 2026 a wannan ɗaki ɗakin taro na sheikh jafar mahmud adam da ke nan cikin gwallaga a jihar bauchi muna yi wa allah subhanahu ta'ala godiya da ya ba mu damar haɗuwa a irin wannan lokaci domin mu tattauna abin da ya shafi ilimi ya shafi addini ya shafi rayuwarmu a na yi farin cikin samun wannan dama ta haduwa da yan uwa du'at masu kira zuwa ga Allah malamai masu karantarwa limamai masu huduba wannan haduwa ta sha bamban da irin haduwa da ake da sauran jama'a saboda haduwa ne ta masu ruwa da tsaki haduwa ne ta waɗanda su ma su je su faɗa su ɗauki saƙo su isar da shi saboda haka mutum ɗaya a wannan taro daidai yake da sama da mutum dubu saboda saƙon da zai ɗauka ba zai tsaya iya kansa shi kaɗai ba haka wannan haduwa ce ta musamman to haka wannan jama'a da suke nan na dauka cewa dubunnan jama'a ne a nan gabana kuma wata dama ce mai tsada kwarai da gaske ina yi wa Allah godiya ina kuma karawa wannan takarda da take gabanmu wadda take da taken as-sunanul ilahiyya mafhumuha wa khasa'isuha a takaddar kamar da za ku gani a shafin karshe ba na ba shafin littafan nazari ba ba muraje ba bayan khatama za ku ga cewa an rubuta ta ne a jumadal ula shekara ta 1441 wanda ya daidai da watan januware shekara ta 2020 sauraka kimanin shekara shida da wannan rubutu kuma asalin rubutun na gabatar da shi a wani taro na mu malamai da muka yi na afirka a nan kano a wannan shekarar malamai daga senegal daga daga mali daga burkina faso daga niger sauran kasashe dai daban-daban namu na afirka a nan na gabatar da wannan takarda sau haka ba mu taba gabatar da ita ga 'yan uwa 'yan najeriya ba kamar yadda malam ibrahim da shi ne faɗa sai a wannan karan daga cewa yana da amfani mu yi tarayya da juna wajen jin abin da wannan takarda ta kunsa musamman ma idan muka lura da yanayin da al'umma take ciki a yanzu rayuwarmu gaba daya wannan sunan al su suke gudanar da ita wannan sunan ilahiyya su suke gudanar da rayuwarmu gaba daya. idan muka duba za mu ga da yawa daga cikin masu da'awa da masu karantarwa wani lokaci sukan manta da wannan bangare mai matukar muhimmanci a rayuwar musulmi shine bangaren sunan ilahiya wani lokaci sai ka ga mai da'awa ko mai wa'azi bisa rashin sani ba wai ganganci ba bisa rashin sani yana yi wa abubuwa tafsiri fassara irin ta 'yan gurguzu a tafsirul maji fassara irin ta 'yan gurguzu 'yan duniya maimakon ya yi amfani da abin da alkur'ani da sunna suka zo da shi wajen fassara yanayi da al'umma za ta samu kanta a ciki duk wani abu da ka sani yana gudana a rayuwar mu ta yau to ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya shirya dokokin da suke tafiyar da abin kowane abu yana da asbab yana da nata'ij akwai asbab waɗanda idan sun faru to za su bayar da wasu nata'ij ne to haka rayuwar ɗan adam take tafiya kama za ka samu da dama daga cikinmu waɗanda watakila ba su tsaya sun zurfafa tunani da karatu ba suna yi wa abubuwa fassara irin fassara 'yan gurguzu komai sai alakanta shi da rayuwar duniya tsantsa a manta da rayuwar ta addini mu waɗanda muke kira zuwa ga addini musamman ma malamanmu na sunna su ya fi kamata a ce sun san abin da ya kamata su fassara wa mutane abubuwan da suke faruwa ba su fassara ta 'yan duniya ba shi duniya kullum abin da yake rubawa abubuwa na kurkusa da shi da yake gani yake tabawa yake mu'amala da su yau da gobe ita ce almadda ita kawai ya yi imani kamar ɗan gurguzo da yake cewa la ilaha illa madda wani almadda ita ce abin bauta a gurinsa ita ya gani ita ya taba ita ya ji ita take kusa da shi saboda haka komai ya tashi sai fassara shi da wannan abubuwan da suke faruwa misali a kasanmu a yau da kuma duniya ma gaba daya za mu ga abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe da zubar da jini da taɓarɓarewar tsaro da waye da waye da muke ta fama da su wanda yake fassara ta ɗan duniya kawai shi abin da yake dubawa ko ya ce saboda lalacewar 'yan siyasa ko ya ce saboda tattalin arzikin ya lalace ko ya ce saboda masasa ba a samu musu aikin yi ba wannan tafsir ne maddi ba shi ne tafsir na musulunci ba laisa huwa tafsirin islami haza tafsirin maddi ana ganin cewa idan aka samu mutane aiki shi kenan matsalar mu ta kau ba za mu ƙara samun shiga wata matsala ba to muka samu shugabanni wanda ba sa sata shi matsalar mu ta kau ba mu da wata matsala kuma da kuma kai mai addini ba haka ya kamata ka fassara abubuwa ba ka ce tattalin arzikinmu in yi kyau shi ke nan a yi empowering din yara a samun musu aikin yi a mata a samun musu hanyar samun kuɗi sauraka ta haka ne za mu warware matsalolinmu na society matsalolinmu na lalacewar tarbiyya wannan ba shi ne abin da shi mai ilimi na addini ya kamata ya karkata zuwa gare shi ba wannan tafsir ne maddi mu waɗanda ke musulmi muna da abin da ake kira a sunan ilahiyya sunnoni na Allah wanda su ne suke hukunta rayuwa gaba ɗaya saboda haka ya zama na wajibi ne mu tunatar da kanmu wannan abin da yana nan a rubuce alkur'ani a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ga maganganun malamai to amma wani lokaci in ba a tsaya an nutsu ba ba za a kai ga fahimtar haka ba amma haka nutsu za a ga cewa abin haka yake to ina ga dan lokacin da muke da shi a yau za mu fara karanta wannan takarda in ya so in Allah ya sa mun kammala wanda ina san zai wahala mu kammala a wannan zama mun kammala shi kenan in ba mu kammala ba to in kuna da lokaci sai mu ta wata lahadin sai mu zo mu karasa in kuna da lokaci amma kamar yadda za ku gani abu na farko al-madkhal al-madkhal kamar ita ce mukaddima ta ta yi ta wannan takarda wadda take baka surar takarda a dunkule bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, sai nake cewa fa inna mimma la yartabu fihi mu'min ba za mu tsaya mu bi saboda duka na san ƴan uwa ne talabatul ilm ba za mu ce za mu bi kalma kalma muna fassara ba ma amma za mu kalli abin a dunkule saboda mu samu mu yi karatun da yawa فإن مما لا يرتاب فيه مؤمن أن ما في العالم كله من نبات وجماد وحيوان وإنسان وأجرام سماوية وأرضية وما يقع من حوادث كونية كنزول المطر وهبوب, الري وهبوب الرياح وانفجار البراكين وتآقب الليل والنهار وما يحصل للإنسان في خلقه وتكوينه من بطن أمه وما يحدث له وللأمة من شقاء وسعادة ورفعة وسقوط وصعود وانحطاط وقوة وضعف ونسر وهزيمة وغير ذلك من الأحوال التي تحل بالأفراد والمجتمعات كل ذلك لا يقع عن طريق الصدفة وإنما يقع وفق قانون إلهي عام دقيق ثابت na حقيقة تيدا دكا مو مية dukkanmu mun yarda da ita cewa da wani abu da muke gani yana da wasu abubuwa da muka yi amfani da su a duniya tsirrai ne abubuwan da suka shafi dabbobi ne ɗan adam da sauran abubuwa na halitta a sama da ƙasa da abubuwa da suke faruwa yau da gobe a rayuwar mu ta duniya kamar saukar da ruwa kadawar iska fashewar eh, abin nan aman wuta na duwar watsu da zazzagayawar dare da rana da sauran abubuwan da suke faruwa ga ɗan adam tun daga halittarsa a cikin mahaifiyarsa da abin da yake samun al'umma na shaka ko sa'ada jin daɗi ko kuma shiga cikin mawuyacin hali ko ɗaukaka ko faɗuwa ko kuma su'udun wani hitab wani lokaci su yi suna a tarihi wani lokaci kuma tarihinsu ya yi ƙasa ko su yi ƙarfi ko su yi rauni ko su yi nasara ko su yi rashin nasara da sauran abubuwan da suke samun mutane ɗaiɗaiku ko su samu al'umma duk waɗannan abubuwa mun yi imanin cewa ba haka kawai kwatsam suke faruwa ba dole akwai wani ƙa'ida ta ubangiji da wata doka ta ubangiji da yake gudanar da wannan wani a dunkule ishara ce zuwa ga asunan ilahiyya za mu gani cewa asunan ilahiyya iri biyu ne akwai alkauniya akwai kuma al'insaniya ko albashariya to amma duka a dunkule waɗannan sun ƙunshi duka abinda ake kira sunan ilahiyya Allah subhanahu wataala bai bar wani abu ba da bai saka shi a cikin tsari ba yudabbiru al'amra minas sama'i ila al minas sama'i ila al haka Allah yake tsara abuwa daga sama har zuwa ƙasa komai yana tafiya ne cikin cikin tsari to wannan ita ce sunna ilahiya wa hadha an-nizam alladhi yajri alayhi al-alam bi asrihi huwa al-musamma as-sunan al-ilahiyya aw as-sunan ar-rabbaniyya ka ga dama ka jingina ta zuwa ga al'ilah shine abin bauta na gaskiya in ka dama ka jingina ta zuwa ga arrab shine rabbul alamina ko ka ce as-sunan al-ilahiyya ko ka ce as-sunan ar-rabbaniyya duk abu ɗaya yake nunawa ashara ولقد أشار sunan fi khitabatihim wa tawjihatihim في an yu'assilu fannan أن يؤسلوا فنا قائم الذات بأصوله وفروعه لأن فهمها غير بعيد عن أذهانهم ومراعاتها ومراعاتها, ومراعاتها جارية, جارية في تصرفاتهم كما لم يضعوا كتبا في فنون الفقه وأصوله أو اللغة أو أصولها وهلم جرا لعدم حاجتهم إلى ذلك لكن اليوم الحاجة إلى بيانها قائمة وضرورة تبيينها ماسة لبعد مجموع الأمة لا ما أكرجوه تمام لبعد مجموع الأمة عن معين الوحي وغفلتها عن هداية الأنبياء أداة ما لمي بس آه، أبنى آه، ما لمي أتكلم مغنغنونسو سنية إشارة زواغ السنة الإلهية ألي تتفنسو لمغنغنونسو أما بس سامد وأنه فني وأن السنة شكينا فني نا, نا, السنة الإلهية بقى babu wasu rubuce-rubuce da aka yi a kan wannan a da can zamanin da ba a samu wasu rubuce-rubuce sunansu a sunan ilahiyya ba a samu wani fanni da yake tsaye da kafafuwansa ba da za a sa masa usul da furo duk ba a samu wannan ba amma kuma abin bai fita daga kwalwarsu ba suna tunanin abin suna lura da abin kuma suna sanya shi a cikin maganganunsu game da za mu gani a cikin paper mun yi ta quotation daga wasu malamai waɗanda suka yi ta ishara zuwa ga ga wannan asunan na Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka sani fannoni na ilimi irin su fiqhu su usul suwa da sauransu da da littattafan lugha na hausarfu da sauransu a da can zamanin sahabbai tabi'ai duk ai babu wasu littafai da aka ware da waɗannan fannoni amma daga baya an zo an fitar da kowane fanni an masa sa ya zama yana cin gashin kansa to haka ita ma wannan asunan ilahiyya kasancewar a yanzu akwai buƙatar a samar da wato nazari na musamman a kanta to sai zanto an yi rubuce-rubuce da yawa a kanta kamar yadda za mu gani a ƙarshen wannan bahasi na kawo littattafan da na amfani da su za a ga littattafai da yawa wanda za mu ishara zuwa ga ga wasu musamman ma muhimman a cikinsu da zan nuna za a gaya wa 'yan uwa wanda yake so je faɗaɗa nazarinsa a kai zai iya koma waɗannan littattafan فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبينون لها سنن الله في خلقه وانا ما قال الرشيد رضا تشي اتشكين تفسير انساء المنار ذاو قناسين يتا اتشكين بكابيو فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبينون لها سنن الله في خلقه كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال وقد بينها العلماء بالتفصيل عملا بإرشاده كالتوحيد والأصول والفقه والعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأوفيها والقرآن سجل عليه في مواضع كثيرة وأن كان أكرفه مقالة دنيا تفركوه وأن من ضد بايدا وسرب وشرب وشأداة شاند أكي نمسمن أكنسا فأما أكوي بقاتر حكا أكوي بقاتر الأمة a samu wasu daga cikin al'umma waɗanda za su tsaya wajen su ga sun fitarwa da al'umma waɗannan sunanul ilahiyya ɗin da ƙa'idojin da suke tafiya a kansu su sanar da su kamar yadda suka sanar da sauran suka sanar da sauran ulum kamar tauhidi da fiqh da sauransu wa hadhihi ad-dirasatu fi tariqiha ila bayan juz'in min as-sunan al-ilahiyya wannan nazari zai yi magana ne akan wani bangare na sunan ilahiyya wa huwa ma ta'allaku bi ta'rifiha akwai ba'un anan a gyara wa huwa ma ta'allaku bi ta'rifiha wa aqsamiha wa khasa'isiha abinda yake da alaka da ta'rifin ita sunan ilahiyya din da kashe-kashenta da kuma khasa'is dinta fi suratin tubayyinu hikmat Allah ta'ala fi ahkamihi wa aqdarihi ta yadda zaka gane hikimar Allah a cikin abubuwan da yake hukuntawa da abubuwan da yake na kaddara za ka gane hikimar Allah a cikin shari'arsa ka gane hikimar Allah a cikin kaddararsa to wannan shine madkhal na ita wannan takarda kuma na san yanzu an fahimci inda takarda ta sa gaba abu na farko a cikin wannan takarda shine tarifu sunani ilahiyya menene sunani ilahiyya sunna dai a luga kamar yadda aka sani ibnu ibnu ibnu faris a cikin littafin sa maqayisul luga yana cewa astinu wa nunu aslun wahidun mutarit wa huwa jarayanu shay'i wa tiraduhu fi suhula ce da sin da nun da abin sin da nun da abin as wa nun kalmar sin abin harafin sin da nun asali ne guda kuma asalin yana tafiya akan wani abu wanda yake tafiya a bai daya a bai daya baya canzawa shine jarayanu shay'i wa tiraduhu fi suhula abu ya gudana tafiya ba kakkautawa cikin sauki wannan shine asalin kalmar as-sunna abinda take nuna asalin kalmar as-sunna din da sin da nun din suka zo to sai ka samu wannan ma'anar ta fito a ciki dan daman shi kitabin littafin maqayisul lugha yana daukan kalma ne sai faɗa abinda take wato tushen da take kewayawa akan sa jigon da take gino akan sa shine aikin littafin maqayisul lugha galibi malamai sukan koma a wajen su kafin su yi ta'arifin abu to kalmar da za su yi ta'arifin ta menene shi ibnu faris ya faɗa game da cewa wannan kalma duk inda ta zo sai wannan ma'anar ta fito shine aikin shi wannan littafi na maqayisul lugha mu'jam maqayisul lugha na uh, ibnu faris yana da amfani ga dalibin ilimi a ce kowane dalibi akwai shi a maktabarsa zai zai bahasi to farko abinda zai bincike a kansa zai ta'arifin su to ya koma ya duba ya ga asalin kalmar kan mai take kai kawo menene jiwon ma'anar kalmar daga cikin abin da aka ɗauko daga kalmar daga wannan asalin akwai as-sunna as-sunna ce sunna ita ce as-sira sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam siratu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna halayya da ɗabi'u ka wannan waka na al-huzali fala tajza min sunnatin anta sirtaha fa awwalu rajin sunnatan man yasiruha ba ka damu da wani hali da kai ka fara katsire shi ba kai ka fara nuna shi don kowa kawo wani abu to ya fara yarda da abin da ya kawo shi kafin wani ya ce kafin ya ce wani yarda da abin shi ne kamata ya yarda da abin da shi ya kirkiro ne ma'ana fa awwalu radin sunnatan man yasiru kaga ya hada kalmar da sunna da da sira saboda abu ne guda daya wa inna ma summiyat bidhalika li'annaha tajri jariyan wa min zalika qawluhum imdi ala sananika wa sunanika ko ce sananika ko ce sunanika duk ma'ana daya ai ala wajhika sa gaban ka tafi inda ka sa gaba shine imdi ala sananika ko ce ala sunanika wa ja'at ar-rihu sana'ina idza ja'at ala tariqatin wahida yayin da iska ta kado da yanayi guda daya akan ce ja'at ar-riha ja'at ar-rihu sana'ina ai hala kauniha sana'in hala kauniha ala tariqatin wahida ويقول الصاحب ابن عباد صاحب ابن عباد شنو من للتافل المحيط في اللغة أتشكل للتافل كتاب والسنن المذهب والطريق السنن المذهب والطريق وكذلك السنن هو السنن القصد الذي تريده عندك ساقبة في معنى كلمه السنن السنن أول القوم وسنن الغارة أوائلها واستنت الطرق وضحت وبان سننها وتنحى عن, عن سنن الطريق وسننه duk wannan a harshen larabci ana amfani da kalmar sunna duk dai za ga cewa tana nuna hanya tana nuna tafiya tana nuna bin wata hanya guda daya wa sunna al'ada hakanan al'ada abinda mutum ya saba da shi ana kiransa sunna saboda wani abu ne da yake ta gudana akan wani yanayi iri daya amma mafhumus sunan ilahiyya fa inda mulahazati ma'ani sunna min haythu al-lugha yattadhihu ba'da wasfiha bil ilahiyya annaha 'adatu Allah عادة الله وطريقته الواضحة الجارية في خلقه التي قام عليها نظام الكون وحياة الإنسان في الدنيا والآخرة ونشير تعريف السنن الإلهية إن مناسوم تعريف سا لا مدوبة ما أنرس تفسك اللغة وإذا مك قال كرمر الإلهية إذا ما السنن الإلهية فإذا ما تعريف تا سنمتي السنن الإلهية تنعرف عادة الله تعالى وطريقته الواضحة الجارية في خلقه التي قام عليها نظام الكون وقام عليها حياة الإنسان في الدنيا والآخرة ونشيني ما أنر السنن الإلهية ل إ ل وانا ابن الله و ادم دكما ابن ديشا في هلس ابن الله يكبر ند هلس تنسى اكيد ديشا كرتشم وانا السنن الإلهية السنن الإلهية ل إ ل ه ي ة كمان مكتشي تاكس الكشي بيو ne za mu yi magana akan rabe-raben ta gida biyu taqsimus sunani ilahiyya tanqasimus sunanu ilahiyya ila qismay as-sunanu ilahiyya fil kawn da kuma a sunanu ilahiyya fil bashar a sunanu ilahiyya fil kawn al shi ne duniyar da muke rayuwa a cikinta da halittar da Allah yi halittar da ya ta dan adam ta dabbobi ta tsirrai halittar da ya ta sama ta ƙasa ta rana da wata wannan sune al-kawn ce al-kawn duk wani al duk wani alka'in sawa'un ka'in bashari ka'in hayawa ka'in duk wani abu da Allah ya halitta shine alkaun to akwai sunnar Allah ta yadda yake gudanar da waɗannan alkaun ta yadda yake gudanar da sama da ƙasa da rana da wata da taurari da fitowar tsiro da abin da ya shafi halittar dan adam samar da shi daga babu da kashe shi da sauransu wanda duka ana kiransu sunan sunanul ilahiyya sunanullahi fil kaun sunanul ilahiyya fil kaun sannan akwai as-sunanu ilahiyya fil bashar fil bashar wanda ya shafi hukunce hukuncen Allah hukunce hukuncen Allah da ya shirya wa dan adam da abubuwan da ya nemi dan adam yayi da abubuwan da ya nemi dan adam kada yayi yadda ya kamata ya zamantakewa Allah ya tsara masa ga yadda zai zamantakewa to kuma duk abin nan da Allah ya tsara wa dan adam da zai gudanar da rayuwarsa akai na yi kaza bar kaza wannan sunna ce ta Allah kuma akwai nata'ij akwai sakamako in yayi abun da yake Allah yake so to akwai sakamakon da yake zai masa in kuma yayi ba yadda yake so ba akwai sakamakon da zai masa to kaga wannan ita sunna ce da ta sha bamban da sunnar halittar sama da ƙasa da sauransu wannan ita ce sunna da ta shafi yadda Allah ya tsara wa dan adam ya rayu an fahimta akwai bambanci tsakanin halittar dan adam din shi karan kansa wannan sunna ce kauniya halittarsa ba da zaɓi a yadda za a halicce shi ba da zaɓi zai zo baki ne ko zai zo fari zai zama dogo zai zama gajere zai zama ɗan afirka zai zama balarabe zai zama bature duk ɗan adam bai da zaɓi a nan sai yadda ya samu kansa kawai wannan suna ce kauniya suna ce kauniya duk abin da ɗan adam bai da zaɓi a cikinsa to yana cikin sunan eh, kauniya amma abin da Allah ya ba wa ɗan adam zaɓi na yayi ko kai yayi to kaga anan dokokinsa ne da ya shimfiɗa wa ɗan adam tun daga lokacin da Allah ya halicci annabi adam ya saukar da shi a bayan ƙasa ya saukar da waɗannan dokokin tare da shi to wannan sunna ce ta Allah fil bashar tana da nata'ij ɗinta idan yayi abin da Allah yake so ya ji daɗi in yayi abin da Allah ba so ya sha wahala na haza adu laka wa li zawjik fala yukhrijannaka min al-jannati fatashqa saboda haka akwai natija ta kabi ko ka kibi to wannan ita ce sunnar Allah al-ilahiyya sunan al-ilahiyya fil bashar nake sunan al-ilahiyya al-ijtimaiyya to mu dauki ta farko amma sunan al-ilahiyya al-kauniyya fa huwa al-qanun al-qahri الذي تخضأ له جميع الكائنات الحية في وجودها المادي وجميع الحوادث المادية ويخضأ له الإنسان في وجوده المادي مما يطرأ عليه من نموه وحركة أعضائه ومرضه وهرمه وتعاطيه ما هو من أسباب بقائه وسلامته تعاطيه ما هو من أسباب اسباب بقائه وسلامته كمر أبنشي كمر الله ماجني ألا أدم بذي رأيوه سيد أبن زي تشي سيد أبن زي شا بذي إيه رأيوه وبا تشي با شا با إسكد ذي شاكا آه، سيد إنه ذي زونه da sauran abubuwan da su ne za su kiyaye masa rayuwarsa da zamansa lafiya a duniya a rayuwarsa ta ɗan adam وهذا لا يختلف في وجوده أهل العلم بهذه الأمور المادية ولا, يختلف ولا يختلفون في خضوئه للقانون القهري لا يخرج عنه بهل القانون القهري شنو هنا باكر ذائي شنو القهري دم كوكا كوكا سو هكا دوكر تكي تألا يد الله سبحانه وتعالى يتعالى زبنك da hannaye biyu da kafafuwa biyu da idanuwa da kunnuwa da kai ya maka zuciya ya maka sauran kayan ciki da sauransu ba ka da zaɓi ka ce za ka rayu kai ka zaɓi ka rayu amma ba ka buƙatar waɗannan abubuwan ba ka da wannan zaɓin in kuma za ka rasa waɗannan abubuwan to sai ka ji rayuwar taka ba za su tafi daidai ba to wannan shine alƙalun alƙahari duk halittu suna tafiya akan wannan alƙalun alƙahari saboda haka za ka ga cewa sama da ƙasa da da hudowar rana da faduwarta da sauransu duk wannan suna tafiya ne akan abinda Allah subhanahu wataala ya ce su tafi a kansa qala laha wa lil ardi a taw'an aw karhan qalat atayna ta'i ba su da zabi ba su da zabi anan da mutum da da dan adam da dabbobi da sauransu dukansu suna tafiya ne a bisa tsarin farko da Allah subhanahu wataala ya so tafiyar da da su akai to wannan ita ce al-sunan al-ilahiyya al-kauniyya as-sunan al-ilahiyya al-kauniyya saboda haka ita kanun dinta kanun dinta kanunin ne kahari? kanunin ne qahari baka da zabi game da rashin da rashin lafiya da warkewa dan adam ba shi yake zaba wa kansa ya rashin lafiya ba ba kuma shi ne zai iya samar wa kansa waraka ba sai san da Allah subhanahu wataala ya samar masa to kai wannan ba sai mun kabe kabe ba ta dan bai kadan yawa ko ita ma ka kanun din ce eh, ya zama kari din ita ma to وقد عبر عنها الأستاذ محمد رشيد رضا بالنواميس الطبيعية آه، رشيد رضا أتكين تفسير انسا يا كرات النواميس النواميس سنة القوانين كلمة ناموس إلى في قانون إلى في دوكوكي شيء الناموس شيء القانون الطبيعية والتشاف في طبيعة تشاف في نيتشا بنا يكي كويدمو نهلتو فقال وأما النواميس الطبيعية أنا ينا نفهم القانون آه، من السنن الإلهية الكونية فالمراد من الناموس الطريقة الثابتة المضطردة التي يحكم الله بها الكون الطريقة الثابتة المضطردة hanya ce wacce ke tabbatacciya kuma almuttarida wacce ke tafiya a haka ba kakkautawa take tafiya ba kakkautawa allati yahkumu Allahu biha al-kawn wanda ita Allah yake hukunta duniya gaba daya to alqur'ani cike yake da bayanin wannan sunnar kauniya din qur'ani cike yake daga ciki ga ayoyi nan kamar inda Allah ce wa shamsu tajri li mustaqarri laha ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ولقد خلقنا الإنسان كاقوانا أبن دي شافي هل ترسم دا توراري دا سورانسو حكا سكي تفيا أكم وانا تعرض الله يرقى يدورا سأكي هل ترسم أدم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إذاما فكسونا الإذام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فأقول أن قانون نينا ألا وانديشا فهلتة دان أدم دان أدم بيد ذابي أنا هكا ألا يكيسو هكا ألا كما يقولان دهلتة سا أم فانشونا ومن الواضح أن خلق الإنسان وأطوار التي يمر بها في بطن أمه kullihi ya kulluhu yakhda'u li qanunin 'am thabit abin sananne abin da ya shafi halittar ɗan adam da irin zango zango da yake wucewa yake bi ta kansu a cikin mahaifiyarsa wata doka ce da ta gama kowa da kowa kuma ɗan adam bai da zaɓi a kanta haka take ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الإنسان لا يستطيع أن يغير شيئا من هذا القانون بمحض wa ومشيئته da adam bai da iko ya shiga cikin wannan dokar ta Allah ya ce zai canza ta duk canje-canje da ake yi na dokoki a duniya ka taɓa ji za su canza dokar yadda ake halitta ɗan adam a ce an wani tsarin da ba shi ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya ba ba zai yiwu ba bal la dakhala li iradati wa mashi'ati fi hadhihi fi hadha kulli bai da ma mashi'a anan ce shi ga yadda yake son kansa da haka ga yadda yake son Allah ya yi shi bai da wannan bai da wannan iradar bai da wannan mashi'ar wa inna ma yastati'u faqat abinda dan adam zai iya yi kawai shine an yuwassi a ma'rifatahu bi tafasilihi wa juz'iyatihi al-kathirati jiddan abinda dan adam zai iya yi kawai shine ya ƙara faɗaɗa iliminsa akan abin da ya shafi sunanullahi kauniya wanda shine abinda abinda shi abinda turawa suka yi shine suka faɗaɗa iliminsu akan abin da ya shafi halittar dan adam din ta ya ake samar da kaza kaza yake kwanciya a ciki ya yake shi wata na kaza ya yake kasancewa waɗannan abubuwan halittar sama halittar ƙasa su shiga su yi bincike su gano wasu abubuwa da za su ga za su shiga cikin abin da ɗan adam zai iya amfana da su amma ba za su iya canza abin ba to abin da ɗan adam yake da iko shi ne shine a fi ma'rifatihi bi hadhihi qawani ya faɗaɗa iliminsa ya faɗaɗa iliminsa bima a'tahu Allah min adawati al-ma'rifa bi hadha al-qanun Allah ya bashi hanyoyin da zai samu wannan ilimin kamar yadda ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun wannan sune adawat din as-sam'a wal absar wal afida Allah ya baku ah, hanyoyi wanda da su ne za ku iya samu ilimi ta hanyar su ne za ku iya samun ilimi to da wannan kuma za ku iya faɗa iliminku akan abin da ya shafi alƙawanu al-sunanu ilahiyar kauniya wal aslu fi ma'rifati hadha al-qanun tushen sanin wannan wannan dokoki na ubangiji da ya shimfiɗa rayuwar dan adam ko ya shimfida rayuwar duniya akai tushen shine an-nazar wa ta'ammul wal mushahada wal istiqra' wa tajarub mutum ya tsaya a yi nazari a tsaya a tunani a je abubuwa a gansu yadda suke gudana a yi bincike na kalele cewa na bin kwakwafi a yi gwaje-gwaje duk ba ta haka ne ake samun ana faɗaɗa shi wannan ilimi da ya shafi a sunanul ilahiyar kauniya gwaje-gwaje da bincike da sauransu wanda ya fi kowa bincike da lalibe da abin da shi zai fi kowa sani akan wannan wanda ya bi hanyoyin da zai biya sani shi zai fi kowa sani kama kala ta'ala kulin zuru ma za fi samawati wal ard kulin zuru ku je ku yi nazari me a sama me a ƙasa wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin layi yu'minun aw yan zuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay kaga Allah kiraye ga dan adam ya je nazari ta hanyar nazari da bincike da lalibe da gwaje-gwaje ta hanyar ne zai fada da iliminsa da wannan dokoki da Allah ya shimfiɗa duniya a kai wa hadhihi wannan ilimin na sanin abin da dokokin Allah suke suke gudanar da duniya gaba daya mutahatul lil jami' ba na wani da wani bane kowa da kowa al-muslimu wal kafiru kullun ya'khudhu minha biqadri ma bazala min asbab al wal ma'rifa da musulmi da kafiri a nan babu bambanci kowa gwargwadon irin yadda ya iya bakin sa ya bi hanyoyin da zai samu ilimin to gwargwadon abin da zai samu kenan ba a ce musulmi zai fi kowa samun ilimin abin da ya shafi halittar sama da ƙasa da abubuwan da Allah ya zuba a cikin a duniya ba ba ce sai musulmi ba kowa da kowa Allah cewa aje a duba to duk wanda ya fi dubawa ya fi lalibe ya fi bincike a kai ya fi gwaje-gwaje to sai shi zai fi kowa samun ilimin wannan kullun ya akhudhu minha biqadri ma bazala min asbab al-ilm ma'arifa. wala ya al-ilm biha 'ala imani wasu was-salah ba sai kana da imani kana da tsoron Allah sannan zaka ka samu wannan ilimin ba baya buƙatar imani da takawa da waye shi ilimin kawai wanda yafi kokari wanda ya fi samun sa kenan بل أكثر الناس جدية ونشاطا في النظر والبحث أكثرهم وقوفا على هذا القانون بجوانبه وجزئياته وإدراك هذه السنة الكونية الإلهية إنما يتم بالفطرة بالفطرة أكل رسكي wannan cewa haka Allah ya aje abin baya buƙatar sai wani ya zo maka wa'azi ko sai ma wani wa'azi zai fahimci cewa ga yadda ake haihuwar ɗan adam ana haihuwar dan adam a cikin wani baya buƙatar da fitra da fitra an san yadda rana take huduwa da yadda take faduwa wannan duka baya buƙatar sai sai an yi wa mutum wa'azi bi fitratihi yasiru ila hadhihi al-ma'rifa wala yahtaju ila iman ولهذا حتى الكفار يدركونها بفطرهم بفطرهم shi yasa an aka tambaye su waye halicci sama da ƙasa suke cewa Allah waye halicci sama da ƙasa waye halicci ku cewa Allah ba ba wa'azi aka zo aka yi musu ba amma da fitirar su da Allah ya yi ta a haka sun fahimci cewa waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala shi ya zuba su a haka wa yudrikuna tiradaha ala an-nahwi al-mu'tad sun san haka haka take rana ta fito daga yamma daga daga daga gabas ta fada yamma ta fito daga mahudarta ta fada a mafadarta haka tun da aka yi duniya haka take ta gudana wannan baya bukatar sai mutum ya imani ne zai gane haka baya bukatar sai mutum ya imani ne zai gane cewa haduwar namiji da mace tana ake samun da baya bukatar sai da imani zai fahimci wannan baya bukatar cewa in yana jin yunwa sai an yi masa wa'azi ya fahimci cewa ana cin abinci ne a kashe yunwa sai da wa'azi zai gane wannan wannan bai fi kowa ya san haka haka abin yake فيأخذون بأسبابها المادية للوصول إلى أغراضهم وحاجاتهم الدنيوية سوى لك أشي تند أبني وانديك كسر دان أدم كاقا دان أدم ينا دامر يبن شكي أكن وأن أبوبوا دان يكار فاتد تناننسا يقوم قال قانو وس أبوبوا ديكي بقاتا يأمبان رسو شين وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تولى إتتي السنن الإلهية في الكون سنن الإلهية الكونية سي ده كشن شنو السنن الالهيه في البشر ويسميها بعضهم السنن الالهيه الاجتماعيه انا انا انت سنن الالهيه في البشر كوكتي الاجتماعيه فهو القانون القدري الشرعي الذي يتعلق بخضوع البشر له باعتبارهم افرادا وجماعات وامما فهم خاضعون له بحسب وحسب حسب تصرفاتهم وافعالهم وسلوكهم في الحياه وما يكونون عليه من أحوال وما يترتب على ذلك من نتائج كالرفاهية أو الضيق في العيش والسعادة والشقاء والعز والذل والرقى والتأخر والقوة والضعف ونحو ذلك من الأمور الاجتماعية في الدنيا وما يصيبهم في الآخرة من عذاب أو نئيم وأن السنن الإلهية في البشر تجي السنة قانون الله القدري الشرعي القدري ثور قومي ينا فيها نتشكين قدرها بابو وانا كيف تارك قدرها a aikin Allah komai muƙaddari ne na kulla shai'in khalaqnahu bi qadar sauraka babu wani abu da yake fita daga cikin kaddara ta ubangiji sauraka koda da ilahiyya al-bashariyya din ita ma karkashin kaddara Allah take gudana amma kuma tana da alaƙa da shari'a muka ce tana da alaƙa da shari'a tana da alaƙa da al'amr wan abu kaza Allah ya umarni da shi abu kaza ya hana ya ce yi imani a guji kafirci a yi biyayya a guji saɓan Allah a yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya a guji saɓa masa waɗannan su ne shari'ar to kanun ne doka ne da yake da alaƙa da ƙaddara kuma yake da alaƙa da shari'a gwargwadon yadda mutane suka riƙe wannan gwargwadon kuma abin da za biyo baya na sakamako na jin daɗi na sa'ada na ƙarfi na ɗaukaka na girma da sauransu ko kuma abin da yake aka san haka gwargwadon yadda suka rike wannan sunnar gwargwadon yadda za su samu daukaka gwargwadon da suka sake ta gwargwadon kuma yadda za su samu kaskanci da rauni sai wa antumul a'launa ce in kuntum mu'minin walau anna ahlal qura amanu wattaqu fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun duk wannan zamu ga cewa nata'ij ne da suke biyo baya bayan ruku da wannan sunna al-qadariyya shar'iyyah A shariyya ita ce sunar Allah albashar za ga wasu mutane wani lokaci sun samu ɗaukaka wani lokaci Allah ya kasa da su saboda asbab na sakin wannan dokoki na ubangiji subhanahu wataala da ya shimfida musu wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasa fiha fa haqa Fa al-qawl fadammarnaha tadmira saboda haka da suka saki hanyar Allah subhanahu wataala sunnar ta gudana anan shine ya ruguza wannan ya ruguza wannan wannan ƙarya wannan alƙarya tilka تلك غرف أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موت وقد أبر عن هذا القانون العز بن عبد السلام بقوله العز بن عبد السلام أتفسير سا تفسير ابن عبد السلام اختصار لنا تفسير الماوردي النكت والعيون to ga yadda ya kira yadda ya bada ya bada bayanin ita wannan sunnar ita wannan dokar yace sunnatullahi tariqatuhu as-salifa fi nasr rusulihi wa awliyaihi ala adai sunnatullahi tariqatuhu ce sunnar Allah ita ce hanyarsa as-salifa wacce ta riga ta gabata fi nasr rusulihi wa awliyaihi ala adai manzanninsa da masoyansa ya ba su nasara akan makiyansa shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah abinda ke cikin majmu'ul fatawa yana cewa a sunna hiya al-'ada allati tatadammanu an yuf'ala fi ath-thani mithlu ma fu'ila bi nadhirihi al-awwal ولهذا أمر الله تعالى بالاعتبار وانا اتتي سنر الله مي الله يي وانا فرقو da yayi kaza yayi kaza yayi kaza to irin zai yi wa wanda zai zo daga baya shi ma irin abin da yayi shine sunnar Allah da farko yayi abu kaza kaza kaza to irin da zai biyo baya ya yi irin wannan to shi ma abin da Allah yayi wa na farko shi zai masa wanda ita ce sunna sunna al-ilahiyya fil bashar shi yasa Allah ce ayi itibari a dau izina yasa ce a dau izina saboda in ka kula da me ya faru wato idan an ce gemun dan uwanka ya kama da wuta to ka shafa naka naka ruwa wa yaqulu ويقول الأستاذ محمد رشيد رضا في تفسير سنة الله في البشر أي إن أمر البشر قد جرى على طرق قويمة وقواعد ثابتة اقتضاها النظام العام وليس الأمر أنفا كما يزعم القدرية ba haka abin yake kasancewa kwatsam ba tare da Allah ya riga ya kaddara abin ba komai da ka sani ubangiji subhanahu wataala ya kaddara shi akan wasu hanyoyi wanda suke kaku to waɗannan sunnoni guda biyu sunanul kauniyya al-ilahiyya da sunanul kauniyya al-bashariyya akwai inda suka haɗu akwai inda suka rabu akwai abubuwan da ya haɗa su akwai kuma abubuwan da ya raba su to shine zamu kalla yanzu wa tashtariku shine al-ishtirak wal iftirak bayna sunnati Allah fil kauni wa sunnati fil bashar tashtariku as-sunan al-ilahiyyah fil kaun wa sunan al-ilahiyyah fil bashar dukkanin su sun yi ishtiraki sun yi tarayya ame fi kaunihima yattasimani bil umum sun shafi kowa da kowa sunnatullahi fil kaun ta shafi kowa da kowa sunnatullahi fil bashar ta shafi kowa da kowa saboda suna da umum da shumul sannan wa annahuma muttafiqani fil masdari wal khalqi wat taqdir waye ya halicci abin waye ya samar da shi ya kaddara shi shine Allah duk sun hadu anan wal ahdaf al amma da manufofin su gaba daya manufofin su shine dan adam ya ji cewa shi bawa ne kowane abu ya ji cewa shi a karkashin ubangiji subhanahu wataala bawa ne wannan shine al ahdaf al ahdaf al amma fa masdaru sunan wal qawanin allati tahkumu al ashiya wahida ko ko wahid shine wa huwa Allah tabaaraka wa ta'ala wa masdaru al ashiya abubuwa wal ahya allati tatabaqu alaiha tilka sunan wahid wa huwa Allah tabaaraka wa ta'ala da su abubuwan sunan din da su waɗanda ake dabbakawa sunan din akan su halittun da sunnonin suke hawa kansu su yi aiki dukkan su mabubbuga su ɗaya ce shine Allah shi ya samar da su ba wani abu da ya samar da kansa خلق كل شيء فقدره تقديرا وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه وهي جميعا تمثل مظهرا من مظاهر قدرة الله وحكمته وعلمه دكان سوء دا سنن الإلهية الكونية دا البشرية دكان سوء سنة نونة وانا أبنى هكمر الله دا كالدرسة وانا أبنى هكمر نونة مكا هكمر الله سبحانه وتعالى هكمر نونة مكا تشكر قدرسا ده يوكنسا ده تشكر إلمنسا وسائر أسمائه وصفاته wa kullaha wujidat li maslahatil insan nan ma sun hadu dukkanin an samar da su ne dan maslahat dan adam sunan kauniya Allah ya yi su dan maslahat dan adam sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil jami'an min ne na ubangiji dan ka amfana haka nan abinda Allah ya saukar na shari'a yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza in kai kaza ga sakamakon sa in in kai kaza shi ma ga sakamakon sa shi ma wannan dan maslaha maslahar ka ne saboda haka anan duk sun hadu wujidat li maslahatil insan وانتظام شؤون الحياة والأحياء ولهذا فإن بينها من التناسق والتكامل ما يكون بين أفراد الأسرة الواحدة لك سكيدة سكيدة علاقة دجونا دتيمكن جونا السنة الكونية السنة الإلهية تعالى سكي أيك باقوة تنا أيك تكريبا duka akwai tanasuk a tsakaninsu akwai tuntubar juna da fahimtar juna دا aiki tare kamar dai a ce 'yan gida ɗaya wanda suke famili ne guda ɗaya suna aiki iri ɗaya suna taimakawa junansu suna da kuma hadafi guda ɗaya to wannan kaga duk a nan a sunan al'ilahiyya da albashariya da alkauniya sun yi ittifaki a nan to a ina suka rabu tariƙa yaftariqani fi ma ga abubuwan da suka raba su kamar abu guda guda guda hudu na ambata a nan wanda suka raba sunnar ilahiyya fil kaun da sunan ilahiyya fil bashar anna sunan al-kauniyya wazihatun madbutatun bayyana shi aka ce kowa da kowa yana gane ta bil fitra saboda bayyanarta ba bukatar sai an yi mutum wa'azi an karantar da shi an ja hankalinsa an tsoratar da shi sannan zai gane sunnar Allah fil kaun ya san ya sha dafi mutuwa ce ba bukatar sai an ja kunnansa cewa kakka dafi ne yayi dafi ne to sai an ja kunnen ka ce kaka sha baya bukata wuta tana ci balbal ka zo ka shiga ka shige ta yana bukata sai amma wa'azi baya bukata wuta ce in ka shiga kona kona za ka yi dai mutum da hankalinsa ba dabba ba ba ko dabba ce ta san abin da zai cutar da ita to ita sunna alkauniya zai ce bayyana ce kowa ya san da ita yashulu ta'arrufu alaiha bi haythu idza urifat amkana al-hukmu ala nata'ijiha shi yasa duk wani abin da yake sunna ce ta kauniya kawai so ake asanta hanya kawai ka santa in ka santa shikenan zaka san nata'ij dinta in ka san wuta tana kuna shikenan ka san cewa duk abin da aka samu za ta kone shi in ka san abin nan fridge in an sa abu yakan daskare shikenan ka san abin nan in ya kai sanyi ya kai digiri kaza to zai zama kankara shikenan daga zarar aka kai wannan sanyi ya kai wannan digiri ruwa zai iya zama kankara shikenan ko ko zafi ya kai digiri kaza zai iya zama zai iya zai iya tafasa shikenan saboda ka wannan abu ne wanda kawai sanin sani daga zarar ka san sa zaka san natijarsa duk inda aka ce maka kaza da kaza ya hadu to zai bada kaza shikenan shi yasa ilimin kamar lissafi ne ilimin sayansi kamar lissafi ne kawai za a gaya maka ai an gane kaza da kaza an hada sai yana bada kaza shikenan baya buƙatar sai an tsaya an yi ta maka dogon sharhi an yi ta kama ka hujjoji na hankali sannan ka gamsu falma'u masalan ya tajammadu iza balaga burudatuhu darajatin mu'ayyana wa yaghli inda darajatin mu'ayyana wa min zalika ma'rifatu kusufi shamsi wal qamar sanin yaushe rana da lokaci rana take kusufi wani lokaci wata yake kusufi wannan duk suna cikin sunan kauniya asibab din kawai ake sani in an san asibab din an san za su faru shi yasa ibnu taymiya yake cewa da wuya kaga alfalakiyuna sun yi ittifaki akan cewa za a yi kusufi na rana ko na wata kuma ba a yi ba saboda kamar kasancewa yau lahadi gobe litinin tunda ka san yau lahadi ka san abin da zai biyo baya litinin ne saboda ka ba magana cewa an ce yau lahadi kuma a zauna ana jayayya ana rigima cewa gobe litinin din ce ko ba litinin ba kowa ya ka dalili ba buƙatar wannan saboda da ka cewa yau lahadi to ka gobe litinin to haka haka ilmul ilmul falak yake ilmul hay'a haka yake lissafi ne kawai sanin cewa tafiyar taurari ga yadda suke tafiya saboda haka in suka kai lokaci kaza abu kaza zai iya kasancewa sai za a gane lokacin damana lokacin rani abin nan kaka da sauransu wa mawasimul amtar wa ghayriha wa kazalika kaunun nari tuhrik والجاذبية تجذب الأشياء من الأعلى إلى الأسفل وهكذا دو وندن أبو بواني وندى سنة نخضاء لهذا القانون القهري الكوني سولا كتاكا سنشابا بند سنة الإلهية البشرية سنة الإلهية البشرية بعكا سكيرا وندن مضوح با شيخ هذا ذو أيتيو متن وأزي أكن شوا يكذا مسلح ركتش يكي شيخ بركذا زيتو تدك يكي بليس saboda ba wuduhin su ba kamar wuduhin sunan kauniya ne. an gane ko anna sunan sunan Allah fil kaun tajri wa taqa bi tariq al wa tanjiz bi tariq qahr ba zabi ba kada zabi at tanjiz shine al aliyya da zarar abu kaza ya faru to kaza ne zai biyo ba nan take shine at tanjiz shine al aliyya na fassara maka shi da al aliyya al aliyya daga al an saboda haka da zarar ka sa hannunka a wuta da zai biyo baya konewa kuma baka da zaɓi ka ce ka yadda ka kone ko baka yadda ka kone ba baka da zaɓi dariqatul qahr kuma waccan ji da zarar mutum ya sha dafi to abin da zai faru da shi shine wannan dafi zai masu tasiri a jikinsa saboda haka wannan shine ita sunnar alkauniya haka take tana tafiya bi tariqati al-qahr wa at-tanjis amma sunanullahi fil insan sunanul sunanullahi fil bashar fa hiya sunnatun marina ay ghayr qahriyah ghayr qahriyah kana da zabi yau kai kai musulunci ko ka ki in kana musuluncin ka bi doka ka kauce abubuwan da Allah ya haramta ko ka kauce musu ka kauce riba da cin haram da zalunci ko kuma ka ce ka musulmi amma ba kauce musu ba saboda haka anan babu suna ce marina akwai flexibility an baka dama ku yi nan ko kaza fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur tahtamilu khasiyata tahtamilu khasiyata al-ihmal ba'd al-waqt li salih al-insan sannan tahtamilu khasiyata al-ihmal ba ta da al'aniya wa tajjiz kamar yadda sunatullahi al-kauniyya take da shi saboda haka mutum yana saban Allah ba nan take Allah ke kama shi ba ba kamar ka sa hannunka a wuta ba dan take zaka kone a ubangiji yakan dan daga wa mutum kafa yana tai yana tai wa umli lahum inna kaydi matin sa'astadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Allah ya ta daga musu ya ta daga musu dan maslahar shi dan adam kansa daga kafar da Allah ya yi wa dan adam anan saboda maslahar ta ce wata ila ya tuba kafin mutuwa ta zo masa ya tuba ba a kama shi nan take ba an gane saboda ka ita sunnatullahi fil bashar laysa laha khasiyatu at-tanjiz ita Allah yana daga mutun kafa ka saba wa Allah sai kyale ka har zuwa lokacin da ya ga dama wa in kanat tanfuzu wa taqwa wala budda fi nihayati al-mataf a ƙarshe dai dole abin zai faru in ka kici ba ka ki gani bane ƙarshe dai in mutum ya ƙiji ya ci gaba da abin da yake to zai ga natijar abin da yake ya faru daga ƙarshe amma dai ba nan take da ya fara ba cikin nan take abin ya biyo baya farawo ne yana sata an yi mai wa'azi an mai kide na wata rana zai shiga hannu wata rana rab rana abin rana dubu ta farawo rana ɗaya ta mai kaya to na rana ɗaya ta ce natijar ƙarshen to ita ma dai dole dai akwai natija dole ce akwai natija babu zai yi a tafi a haka babu natija ba sannan abu na uku anna sunan ilahiyya fil insan ta'malu fi hayatil umami khususan wal afradi umuman بسورة متشابكة فهي منظومة واحدة تعمل في حياة الإنسان في حياة الأفراد يكون متاني تنا أيكي أليل يكون متاني تنا كما أيكي أتشكين الأمة قبالها أما بسورة متشابكة أحدثك شيسا ذاهدت شوا ليفهم وسو يا شافوس وزاس إيه الليفي idan Allah ya tashi kawo ukuba kuma ta shafi kowa yanzu abin da yake faruwa a kasar mu da sauran wasu ƙasashe na duniya ai ba laifin kowa bane wasu ne suka yi sanadiyar Allah ya jarrabi mutane da wannan amma kuma kowa take shafa ta ko fitnatul la tusibanna allazina zalamu minkum khassa sauraka tana tana da alaka da kowa kuma ta'amalu bi sura mutashabika ba kamar ba kamar sunan kauniya ba sunan kauniya wanda ya sa hannunsa a wuta shi zai kone ina kusa da kai ban sa ba ba zan kone ba an fahimta ita tana shafar kowace tana aiki ne ita kadai rana da wata kowa abin kowanne yana tafiya a falakin sa ne kullum fi falakin yasbahun ba ruwan ɗaya da ɗaya an fahimta ka a gidanka kana da fridge kana da kuka gas kana da waye kana da waye wannan in ya lalace ba zai shafi wannan ba saboda haka sai ka tashi a rana ɗin abin nan fankokinka ba sa aiki amma firij ɗinka suna aiki kowanne yana tafiya a abin nan amma idan sunna ce kauniya sai ka ga wake ɗaya shi ke bata biya sunnal bashariya وليس الأمر كذلك في سنن الكون المادي أي إن السنن المتعلقة بالإنسان لا تصح تجزؤها ولا أن تفسر بالعامل الواحد وذلك لأن الإنسان فردا أو أمة كل لا يتجزأ فهو في تأثره وتأثيره بالظروف والأحداث كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى to السنة البشرية تنا bashariya لقوة لقوة متن لا da متاني ديوا kowa متاني ديوا كما jawo mutane da yawa sai كالجسد الواحد إذا إذا شكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أبين دي شافي أبين دي فاروق مسلمي أيكم بدر أفون أيكم أهدو أي بعد كان يسكي سكي أبين دي فاروبا وسني daga ciki abin ya zo ta bangaren su kuma da aka tashi duka abin ya shafa duka hazimar sai ta shafi duka aljaish din har ana cewa an kashe manzon Allah an kashe manzon Allah أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وهي وإن بدت سننا مختلفة في ظاهرها أظاهر السنن الكونية البشرية قوة سنة ذلك كما رأيتك الإيجي النصر والهزيمة سنن للنصر والهزيمة سنن ولحصول البركات والأمن سنن وللعقوبات سنن ثالثة وهكذا إلا أن بينها تكاملا وتبادلا في التأثر والتأثير بحيث لا تحسم نتيجة سنة منها دون مراعاة جانب السنن الأخرى shi yasa za ga cewa a tare suke aiki nan gaba za ka samu tafsilin wannan mu karasa da ga lokaci bari mu karasa wa amma sunanin kauniya fa kullu qanunin yastaqillu adatan bi shurutin idza tawafarat kamar yadda muka ce hasalna ala natija mi'atin bil mi'a falil ghalayani qanunun khassun mustaqillun bihi ولتكون الماء قانون آخر ولتجمده قانون ثالث هو النينا أيكي شيشكلي الرابع أن السنن الإلهية في الإنسان مع اتسامها مع اتصافها بالمرونة فإنها مضطردة ثابتة اتصافها بالمرونة المرونة كما إن مكتشي بالليل ننتك أبن يفعلها أما كما ضد هكا سنة مضطردة وتنا تنا التفيا باك أوتاوه babu wani lokaci da take yankewa wa sabita kuma za ta caccanzawa tana da al-ittirad wa thabat kamar yadda zamu zo mu yi bayani a cikin khasa'is na sunan ilahiyya fil fil bashar min min khasa'isha al-ittirad wa thabat ba ta canza sabana sunan kauniyya sunan kauniyya ta qad tatakhallaf shi yasa ake samu mu'jiza ko mu'jiza ai saba ma wani abu ne na abin da aka saba a halitta a ce ruwa ya bubbugo tsakanin tsayin yatsu guda biyu a wannan ba haka haka Allah yake gudanar da amma yayi hmm? ko abin da zai zo ya faru a ƙarshen duniya yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat kaga sunna ce ta Allah al-kauniyya amma Allah ya canza ta to sunnar Allah al-kauniyya qad tataghayyar laysa laha thubut takan iya canzawa musamman abin da za a ba wa annabawa mu'jizunsu أما السنن المتألقة بالإنسان بالبشر ونبات تنزع من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وانا تندق خفى دنيا هرزوك أشياء البناء وأن يكي كاوان أيكي يبت كاوان ساكمكو ما لوقت أنه وأن يكي كاوان أيكي أباشي ممونا ساكمكو ويمونا ناكم إذي سامكي ساكا ساكمكو وزي يوبا ثوراك تتسم بالاضطراد وبالثبات أنقانيكو آه، ولا يمكن لها ذلك بخلاف السنن الكونية المادية فقد تنخرق وتتخلف لتحقيق اضطراد السنن في الإنسان بهذا جرت سنة الله الحكيم وسيأتي توضيح هذا في بيان خصائص السنن الإلهية المتعلقة بالإنسان أنت من الوقت ياي ga shi من rabin من mun gudubin doshi rabi amma dai ina fatan abinda muka ji ya sa mun fahimci inda takardar ta sa gaba da takarda take tattaunawa a kansa za mu zo gaban abin da ya shafi kasa'is ina ga in an amince sati mai zuwa ni zan fito insha Allah wanda suka gaza fito sunna ce wannan sunna ce ba kauniya ba ce tattasimu bilmuruna to ba